بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna hamis ran da uku ga watan goma sha ɗaya hijira dubu biyu da dari hudu da arba'in da uku da kai daidai da ishirin da uku ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a darasinmu da ya gabata mana nan cikin kitabu aljala'il littafi da yake magana akan jala'iza kuma muna cikin babi na ƙarshe a cikin littafin babi na goma sha shida babu jami'in jala'i a wannan babi mun karanta hadisai guda hudu a cikin babin da su da ya gabata mun tsaya kan hadisin abi huraira da kara masa yadda ana daga wani masu da salama ke cewa kullu ibn adam kullu ibn adam ta kullu ibn dukkan dukkanin dan adam bayan ya koma ga Allah ta'ala an binne shi a kabari kaza za ta ci shi ta cinye shi illa ajabar zara sai wannan kashi na kwankwaso ko kashi na kumunsa Mai hukulika daga wannan kashi Allah ya gina halittar ɗan adam wa min uyuranka kuma daga kan wannan kashi Allah zai gina halittarsa a tashi kiyama. Mata kan wannan hadisi yau muka ce akwai yan bayanai da za mu kara sakar amirin sannan mu wuce hadisi na gaba a cikin wannan babu. Al’imam al’allama Abdullahi Munawu yana faɗa cikin littafin safai da sadiya, shirin jami'in sadiya da ya zo da shirin wannan hadisi. Ya ce faɗin annan Islam ya da ya ce, Kullum ne Adam ta kula wuturan ko ya kula wuturan. Wajen ruwa ya yi kulu bin abu ya ce ai kullu a jiza'in li adam tabli yakan wani yanki na jikin ɗan adam yakan tsige ya tsufa wajen adimu mai kudiya ana iya kuma neman da a rasa masa ya juye ya zama kasa ya ce abin da hadisi yake ne aw muradu ko kuma abin da ake nufi annaha baqiyatu wannan bangarori na jikin ɗan adam yakan tabbata a ban kasa a cikin kasa lakin zalat a arafu al yace sai dai alamomin su da aka sani a matsayinsa na ɗan adam to waɗannan bangarori na jiki waɗannan alamomi gaba ɗaya za su bushe ba za a iya gane su da waɗannan alamomi na ce wannan shi ne ma'anar hadisi ko ne ya ɗauki cewa gaba ne za su kuma su riɗiɗɗige su zama baya ko kuma a'a suna nan amma za su juya kamar ni su canja hali su zauna cikin ƙasa ba a irin halin da aka san su abinda malan hadisi yake ne yace kana imamul haramai imamul haramai yana cewa wa lam yadulla safi'un sam'iyun ala ta'yin ce yace babu wani abu da aka yi wanda ya yanke ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin hadisi ne ya ce kowane abu na jikin ɗan adam zai tuba ƙasa ta ce ولا يقول أن تصير أجسام العباد بصفة أجسام التراب ثم تعاد بتركها إلى المعروف yace amma ba abu ne mai wahala ba wannan gangan ke jiki na ɗan adam za ta juye ta koma siffa ta jirbaya siffa ta kasa sa'an nan kuma sai a ƙara dawo da ita ya zuwa ga siffanta wanda aka sani sannan sai a hura wa ɗan adam rai sai kuma ya tashi sai abin da ake nufi to shin wannan yana nufin dukkan wani ɗan adam saboda hadisin yi kullum ne adam dukkan wani ɗan adam sai malamai suka ce an ce dukkan ɗan adam amma ban da wasu daga cikin ‘yan adam su ƙasa ba za ta ce shi da ma da yake sun ma'ana haku sa'an wanda hadisi ya game kowa da kowa kusa min ola wa asharati Ya ce hadisin ana nufin kowane dan adam Ya ce amma an fitar da wasu sarfin mutane nan da mulawa yake kamar mutum goma yadda bai kawo adadin guda goma sai ce kan ambiya na farko kamar annabawa muna yi cewa annabawan Allah da manzannin Allah an saba ganta yadda aka binne su ko shekara dubu nawa suka yi haka za su zauna wasu ada sai shahidai waɗanda suka samu shahada su ma kaza ba za su ci su wasu siddiƙin da siddiƙan bayi wal ulama al'amilin da masana waɗanda suke aiki da sandari wani mu'azzin al da da ladanin da yake kiran sallah ta hanyar neman lada gurin Allah ta wa haminin qur'an da hafizan quran wanda ya kidaye daraja da kima da mutuncin al-qur'an baya shishigi baya wuce gona da iri baya zubar da mutuncin alkur'ani mana ce waɗannan suna daga cikin waɗanda wato kaza ba za ta ce su ba sai ce fa ma'anar kabar akan haka a ma'anar hadisin yana nufin kenan kullum ne adama min ma a akulu hutuma kowane ɗan adam yana daga cikin wanda kaza tana iya ne shi wa in kana tura la ya kudu a bisalin kasiya ko da yake akwai gangunan jikin da ba za ta ci su ne waɗannan bayan Allah da aka yi bayani to sai imamul qurtubi ya fasali guda wanda ya kawo wasu daga cikin dalilai da suke nuna akwai waɗanda ƙasa ba za ta ci su ba a cikin littafin sa at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah tunatarwa dangane da halayen mashirku da kuma al'amuran da za su faru a lahira littafin kawai a kan maganar fitintinin ƙanshen zamani da tashin duniya har zuwa ga isafi kawai abin yake magana ya ce babu na a kullum ɗan a jisadan ɗanbiya wani shuhada wa annahum ahya ya ce babu da ke bayanin ƙasa ba za ta ci gangan cikin wato annabawan Allah da manzanni ba nan waɗanda suke shirye gurin yanki sai fara da faɗin Allah da yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat Allah yake kada ka taɓa tsammani waɗanda aka kashe su wurin ɗaukaka addinin Allah mutattu mana kada ka wannan zaton ma kana yi kajela me yasa yalla ce bal ahya'un inda mutum yuzuku rayayyu ne su a gurin Allah ta'ala kaga wannan ya tabbatar da cewa su rayayyu ne a gurin Allah ta'ala akan haka kiran kaza ba za ta ce yace wanda zalika saboda haka ne ma la yughassaluna ba za a musu wanka wanda ya shahada ba a musu wanka wala yusalla alaihim ba za a musu sallah za a binne su ne da kayan su ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة حديثين لم تبتوس تبتدها في شهداء أحد وغيره dangane da waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud da makamantarsu. na sallallahu alaihi wasallam bai ce a yi musu wanka ba, bai yi musu sallah ba, kuma an binne su ne da kayan jikinsu da jinin jikinsu. Sai kawo hadisi wanda zai zo nan gaba cikin wannan littafi na Uwasa. Yadda hadisin muna iya cewa hadisi ne wanda Imam Malik ya rawaito shi ne wato ta hanyar da take akwai inkizali amma hadisin ya zo mausuli saboda haka hadisin bai da matsala hadisin daga Abdurrahman ibn Abi Sa'ad sa'a annahu balagha Malik ya rawaito shi ne bala anna amr anna amr ibn al-Jamu wa Abdullah ibn Amr al-Ansari wadannan bayan Allah amr ibn al-Jamu da Abdullahi ibn Amr al-Ansariyai mutanen Madina sun ba Sulamiyai sannan sun mutu daga kabila Bani Sulaim ko Sulaim kala kada ubiya kada hafara sairu kafaru yace ijiyar ruwa da take tafiya sai ta ruta dinga lalace kaburburan su bayan an bin ta ake waɗannan kaburburan nan wa kana kaburu ma min bayan sai yace kaburburin su kuma yana daga cikin wato kusa da hanyar inda ruwa yake wuce mana inda aka binne su ke wanka da sai kabarin wari kuma binne su ne a kabari ɗaya ranar da suka shahada a yankin hudu wa kuma min malistu shida yau ma'udin fa'ufira an'uma liyughayyira min makanihim yake suna cikin waɗanda suka shahada a yankin ku to da ga wannan hanyar ruwa tana bi tana ke kabarin su sai a daga baya sai aka ce to a tone kabarin a ɗauke su daga nan a canja musu inda gurin yanzu ya zama hanyar wuce ruwa kada ita ya fara ke su kada kuma wata rana ma ruwan ya fito da su ya fi ce zo a haƙe su a fitar da su a canja musu wani guri na da ba wuce ta nan ya tagayyara bayan an zo an haka kabarin sai aka canja su yadda aka sanya ba ma abin da ya canja a cikin su ka annahu ma mata bai an kai ka ce zai suka mutu wa kana ma kan juri'a kuma ɗayan su dama an ji masa rauni a wurin yaƙi da kaji wasa'a kaji shuri'a a kowa ba a yadda ko ana jurfi kuma ya tsora hannunsa a kan raunin da bayan fadulina aka binne shi a haka wa huwa kazalika sannan aka tura su ma haka aka canza hannunsa ya rufe inda wannan ya jiro. Fahu mai tsakiyar da ru'ar jurfi ana janye hannun daga kan wannan raunin sun mafur sai ka saki hannun haka aka ajiye shi wani wuri na aka ajiye shi a jikinsa ba ran da aka kamata sai hannun sai koma yake jan bai raunin wa kana baina ubdin wa baina yawma ubira an uba ba'u wa arba'un daga yakin uhud da kuma ranar da aka canja musu guri shekara arba'in da shida amma suna nan yin sai imamul kuntubi ya ce wa ka za a man takaddama na min al'ummar wannan bai tsaya ga iya al'ummar manzana ba har dan da sun gabata cikin al'ummar waɗanda suka shahada ana ya musu wannan baiwa mimman ke da shahidan daga waɗanda aka kashe su amma matsayin shahidai fi sabilillah أول لقى الدين الأول أن أو قتل على الحق وأت ظن يسبو لتبت آكش يسبو لتبت الإسلام كأنبيائهم كأن باروس كما أن باروس وفي الترمذي قصته في قصة أصحاب الأخدود جالس شغل من الترمذي الجسر والنقى أصحاب الأخدود الجسر والنيال يا رب لو جنوب وجدت جرى سنة صحيح ومسلم ذكر سنة الترمذي yaron nan da wani sarki yana da boka bokan yin uba sai ce da sarki kada in mutu ka rasa mai maka tsari samu yaro mai kaifin basira in koya masa wannan ne domin ya dinga yi maka ka zama wai mai abin tsiya ma matsayar za a gaji shi sai aka zaƙo wannan yaro mai kaifin a hanyar yaron yana tafiya zai ce wurin sarki wurin wannan boka sai ya aka ga wani mai mautar Allah wani mali sai zauna sai dauka ɗauka sai tafi kuma gurin boka idan ya je gurin boka ya lanci zai boka ya ganci in ya dawo gida kuma ya dawo wurin malami a gida ma ya masa fata sai gaya malamin da sai malami ya ce kaka in ka je gurin boka ya ce mai za ka yi ka ce a gida ne aka sani ka aka ka yi in ka dawo gida aka ce mai za ka lanci ka ce boka ne sani kai baka yi shi ke na yaro ya ci gaba da haka ana ɗaukar kukan ce ki ɗauka shi don shi ki ɗauka kan ka ce mai wanda yaro ya rama gurba wannan wata rana yaro zai wuce zai tadda laki ya tare hanyar mutane sun yi jungun jungun an kasa wucewa sai ce yau zan gani malam ne akan gaskiya ko buka sai lauru sai ce Allah idan al'amarin malam ne a kan gaskiya ba kuka ba ka kashe wannan da wannan duma kawai sai ji kuma za ki yi bismillah yana ji man za kawai sai mutane da za ki ya fara da jiya shi nan daga nan kuma shi nan sai aka yi cakan yaro daga nan kuma sai Allah ya ba shi wata baiwa ta karama ya lawo yana warkar da makawo daga ya baka addu'a amma da sharadi ne kai imani da Allah ka da wannan sarki ba Allah bane in ka da Allah shi kadai ne abu guda shi ke nan kawai sai dawo yana warkar da makafi ko tare ko ragu da lafiya sai wazirin sarki ya makance sai ya samu labari sai zo gurin yaro ya na ji kana warkar tsafin ka ya kai kana warkar da mutum a manin makafi ya ce ba ni nake warkarwa ba Allah ne ke warkarwa in ka yadda da Allah sai maka addu'a Allah ya maka yau wazirin sarki ya musulmi shi nan aka yi masa addu'a sai wani idan bai dawo yana dawowa ba da wani zurfi zurfi to ya dawo maka da nan sun ce ubangiji ya ce abu kana da wani allah ba ni ba in ji shi sarkin sai ya ce ubangiji na ubangijinka shi ne allah nan da nan zurfi za a kan kama wani da aka dinga azabtar da shi ya ce a yaran nan ne ya biyar wanki ba? aka ya aka da yaro yaro sarki ya ce a shekin tsabon kariya ya kaya sai jawa ba ni da ma Allah ne shi ma aka kama yaro aka dinga azurtar da shi sai ce ai duk ilimin da a gurin wannan malami aka ja a kamo malam aka ce ya yi rajja ya fita daga addinin ya ce ba zai ba shi ne aka sa zanto aka da shi aka ce da waje ya fita daga addinin ya ce wala ba zai shi ma aka sa zarto aka sa gashi kaga jin shahada shikenan to tun da sarki yana son yaro sai ce da yaron da ba da ku ɗauke shi ku tafi da shi kan dutse ku je da shi tsakiyar ce farko in ya tuba daga wancan addini za su kula da shi da shi ku je ba shi suna zuwa kawai sai daga hannun shi Allah ka yi zaman da su kawai jirgi ya ce duka suka mutu ya Allah ya turo masa allon jirgi a wuta ya ka turo shi makin gawa ya sauka ya dawo nan sarki ya aka yi tsohon ciki na ya ya za a ƙara kama shi aka hau ƙata hudu shi da zammar idan bai tuba ba a jeho shi ana hawa sai daga hannu ta Allah ka yi zama sai su da yi girgiza gaba ɗaya waɗanda mutane da gangaru su kawo shi kuma ya ta kuwa na wurin sarki to ne zo wurin sarki ne ce ba haka ka yi kashe ni sai na gaya maka abu da ya da za ka yi don shi yake ne ce ka tara mutanen kasan nan kakaf a fili guda ka daure na a jikin gidaje ka ɗauki cibiya daga cikin gidan cibiyoyi na nan ka sa ka seta ni ka ce bismillah ya rabbil guda da sunan Allah ubangijin wannan yaran in ka haka zan amma in ba ka haka zan shi ne sarki ya ɗauka a yaro kawai ya samu dama da mutu yaro ya tara mutanen ƙasa kakka aka taru kowa ya gaji aka ɗaure yaro sarki ya zaro shi daga cikin gidan kiban wannan yaro ya sai tashi ya ce bismillah kowa na ji rabbin gona da suran Allah Ubangiji wannan yaro sai ya rasu shi shi ne sai kibi ya ta shiga zanen ya ta yaron ya tsora hannunsa a haka ya mutu yana mutuwa sai mutanen ƙasar kakar suka ce aman na da rabbi duk mai imani da ubangiji wanda ya shi ne daga cikin haka ne aka ce wa sarki ya mutanen da rabbi abin da kake gudu ya faru shi ne za aka haka katar rani aka cika shi da itatuwa aka kunna wuta sai da ta yi jajiyar shi duk wanda bai kusa daga addinin nan nasa ba a jefa shi cikin wutan mutane suka ce da suka fita daga addinin da ya zama ya wanda su suka dinga zanne suna da wuta da dai su fita daga musulunci shi ne a ƙarshe wata mata ta zo da jariri a bayan ta yi kuri za ta da yadda tsaya sai jaririn ya magana shi gwakwa janna na kan gaskiya Yana zan kawai zai ta fada shi ne ana ba da labarin kutila ashabul ukhdud annar zatil ku. Allah ce Allah ya tsine wannan sarki da ya haƙa wannan rani ya rura wuta ya dinga jiba bayan Allah idan kuma ana ya ko da wannan bayan Allah a lule wa kuma alama ya falo da bi mu'minin shuku dan kanan abin da yake wa mu ne ana jefa sa me yasa ma na samu minkum illa an yu'minu billahi al-aziz to a wannan ruwaya ta Tirmidhi Tirmidhi ya rawaito ce fa yuzkau an rawaito أنه أخرج أخرج في زمن عمر ابن الخطاب أن تولوا يارا العذاب لهم الأخر wanda ya babu kurdu yana cewa Allah abin ya faru tsakanin annabi Isa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen shekara da yake da wani tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi shekara da yake da wani dari shida ba kadan dan shi to sai tirmidhi yace an rawaito cewa an fito da yaron a zamanin Umar wa isbu'uhu ala sudubihi kama wada a kuke. ya sa wannan ya yatsan nasa ya kare wannan inda kibiyar ta shi kamar da aka rubuta shi ne har a wannan ya ke cewa ya rawaito cewa anna muawiya da rahimahullah lamma ajara al-ayn anna istambaha bil madina inda yadda mu'awiyar kuma wata shi ba lokacin da ya tafiyar da wato shi ma hanyar ruwa a madina ta tsakankanin wannan makamanta ta uhudu wa amaran nasu bi tahwili wa amaran nasu bi tahwili mautahu yau marci mutane su canja inda matattun su suke wa dalika bi ayyami khilafati lokacin yana ajuba wa ba'da al-jama'ati bi ahwa wa zalika ba da uhudin bai da'un min hamsi na sana lokacin muawiya bayan yakin uhud da kamar shekara hamsin fa wujudu ala halihim sai aka waɗannan matatu da aka canza su yadda suke kamar yadda aka manne su hatta annal kulla ra'au al-misa'ata wa kad asabar kadama hamza garin hattawar ma kabarin inda sayyidina hamza yake da a kawo da shi a dauke shi daga nan saboda kada hanyar ruwan zumunta a abin nan wani garin haɗawa sai wannan magirbi sai mai ya goce sai ya taɓa kama ya ɗan yanki shi ya kalin dinga jini na wannan ba bayan shekara hamsin da wuni fata na min kudamu yini shi ma bai yi dinga fara ya rasu mu da ya kamata mun karanta hadisin jabi bayan wata shi da ne mahaifinsa ya koma ya cire shi ya ware shi da banyan dinki ya da shi kamar ranar da ya wato bin shi haka nan an rawaito shi ba imamu tabarani ya rawaito wannan hadisi wanda yake mursali ne amma wasu na ganin daga sayyid dan musayyib ne aka rawaito cewa bangon inda kabarin manzon Allah yake ya taɓa rushe a lokacin halifancin alwalin dan Abdulmalik ibn Marwan lokacin Umar dan Abdul Aziz ne amir a Madina sai aka ga wata kafa ta sau da mutane sai suka ji tsoron ko kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya mutane suka razana sai da sai dan musulmi ya ce musu jikin annabawa Allah yana ɗauke su ko da yake wannan hadisi kusan a wannan lamarin bai inganta suna nan inda suke amma gangan jikin su baya canza to amma a hadisin shine zalim dan Abdullahi dan Umar yazo yana ganin wannan kafa da ya ango yadda suke sai ya ce wannan kafan ba ne kafa kakana ce kenan sai na Umar dan Khattab Allah ya kara masa to da ka sai aka mai da wannan dai aka ne wannan ne yake tabbatar mana shahidai guda ba da mai kaza ba da ci. to haka nan manzala su alaihi sallama, shi ba yana faɗa yana cewa ku wace salati gare ni ranar juma'a saboda Allah yana bujuro da salati ana nuna cewa na ya maka salati na ya maka yanzu ka ce ya manzana ta yaya za ka gane salatin bayan a kabari ka zama kasa sai ce inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya Allah ya haramta wa kaza ba za ta ci zanga cikin Allah dangane da ladan akwai hadisi amma da yi sai dai zai iya shiga karkashin sauran bayan Allah madaka idan ya yi abincin haka ma a cikin Qur'ani haka dukkanin salihan bayi Allah madaukakin sarki yakan yi mai yakan iya kare gangan jikin su an bayan mutu za mu ga wasu bayan Allah ba ga wasu ma a kuyi Allah bai dawo na dangana a lahira ai mun karanta kisan ku bai ma nan bayan wurin shawa sun kashe shi sai aka tura wasu su je su ciro kansa su kawo Da a tabbatar shi ne inda aka shi da tawagar ta zo sai suka ga gaban su kamar wani hadiri haka bakin kirin ya sauko daga sama shin mun zuba ne kawai Allah ya turo sai ta kiwo da wasu ka ga ba za ta dauke ba haka suka hakura suka kowa ba su iya cire wani abu da suke wannan kama abin ne yake da Allah ya kare Gawarsa ta abu ƙarfin mutumin banza da lafiya wannan yana nuna ashe akwai bayan Allah da kasan bakin cin su kamar yadda wancan hadisi ya nuna sai zama an togace su kenan daga cikin wancan hadisi Allah ya samu da shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد Ibn بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره daga Abdulrahman dan kaf dan Malik al azari anna abahu daga babansa shine Ka'ab ibn Malik ka ibn malik Allah ya kara masa kana yuhaddithu ya kasance yana ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ma naqmatul mu'min Allah ce ran mummuni tsayo tsuntsu ya ku fi shajarin janna yake kai kawo tsakankanin itatuwan aljanna na kayan marmari yana ci hatta yunci a Allah ila jasadi yawmal yawmal yab'ath har zuwa ranar da Allah zai dawo da ran wannan mai imani zuwa gangan jikinsa a ranar da Allah zai tashe shi ma'ana kaɗai ran mai imani idan ya koma ga Allah bayan an yi sama da ran za a kai ran ne cikin illiyi ba da za a rubuta shi cikin illiyo to ran zai tafi zuwa ga aljan sai zama tamkar tsuntsu wanda zai hau dukkanin bishiyoyin aljanna yana cin kayan marmari har zuwa rana alkiyama a dawo da ran gangan jikin shi wannan wannan shi ne ma'anar hadisi wannan hadisi imamu da zai ya fitar da shi cikin aljana'i babu da ke bayanin rayukan mummune ina suke koma haka nan ibn maja ya rawaito shi cikin kitabun zo, babu da ke bayanin ambatan wato gangan ciki da zai kasa za ta ci a cikin kamar kuma ta hanyar da imamu malik ya rawaito ibn majah ya rawaito shi wannan hadisi malamai suka ce abin da ake nufi da nasmatul mu'min an nasma asali ana nufin rai rai ake ma'ana ran mummuni min ke tabbatar da haka ai hadisin jaya ran mummuni yakan zamo tamkar tsuntsu wanda yake yawo yana cin abin da yake so cikin aljanna har zuwa ranar da Allah zai ta'awo da shi gangan cikin mai shi a ranar asibiya ranar da za a tashi wannan bawa sai suka je ranar ne wasu suka ce a ba za ta iya ɗaukar ran da ma gangan jiki shi ɗan adam ɗin ba na ran haɗe da ruhin gangan jiki da kuma gangan jiki na ɗan adam shi yake ce ma annabba suka ce ai saboda an kira ta da suna nasma ne saboda shi dan adam ai da rai ne yake ce masa ne dan adam yana mutuwa ya zama ana jaririn ya zama tamkar mu. na fata gani suka ce kuma wasu hadisan sun nuna nasma ana nufin ran hada da gangaji kamar faɗin manzana da yake cewa ban a ajaka nasmatan mu'mina duk wanda ya ɗan jarin mummuni ai ran mai ake nufi a nan bawa ran haɗe da ne danganci Da hadisin sayyidina aliyu da aka tambaye shi shin ko ahlul baiti annabi ya ware muku wani ilimi da bambanta sauran mutane ya ce wallazi falakal habba na rantse da sarkin da ya zaga kwaya ta fito wa fara'an nasbata ya hura rai a gangan ciki wani ɗan adam ya tashi gashi yana motsi yana da al'amura Ya ce Allah ba za na bai kebance mu da wani abu ba sabanin ilimin da ya zo da shi ilimin da kina ba wanda zai zo ce maka su ahli bai suna da wani ilimi na musamman ilimin da sun ya faɗi wannan ya faɗi zan zuciyarsa a su ma suna yanki ne da alƙur'ani da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. in ba ta abin da sai na ne yace sai fahimta da Allah yake bawa ɗan adam dangane da kusa, wannan kuma gwargwadon yanayin fahimtar mutum da dagewarsa da littafin Allah gwargwadon irin buɗin da Allah zai masa dangane da littafin Allah ina fata an gane to wannan kaga kina ana nufin nasma a nan kana iya cewa shi kansa ɗan adam din da ransa ko ran hada da wato gangar jikinsa malamai sun da suna sanin me ake nufi da wannan hadisi sannan wani mummuni da ke Ko wanda mummuni da kai tsaye aljanna yake tafiya ko kuma wanda mummuni ba malam yanzu a tsibirin cikin at-tabhid yana cewa wasu cikin malamai na cewa arwahul mu'minina inda Allah a janna kawai dukkanin rayukan masu imani kai tsaye suna cikin aljanna shuhada a gano an bayyana shuhada shahidai ne su a shi suna aljanna idan lam ya hadisum an aljannati kabira wala din muke dai ba su canja addinin su ba ko wasu aikata wani mummunan sabo ba wanda zai hana su shiga aljanna kai tsaye kuma Allah bai gafarta musu ya ya tsaye musu ba ya musu rahama wadanda ta karɓi za su da su wani ba aljanna amma waɗanda ba haka ba ransu kai tsaye zai tafi wato zuwa ga aljanna hujjar su suka ce wannan hadisin bai keɓance shahidai da waninsu ta aka kawai inna ma nafsul mu'min kawai ran Sau da aka ya kunshi mummuni shahidi da mummunin da ba mu ba shahidi ba suka ce kuma akwai asar da aka rawaito daga abu hurairah da abdullahi ɗan umar suna cewa arwahun abrar في إليين وأرواح الفجار في إليين rayukan managantan bayi yana indigi ya shahadu hullu karnahun kamar da Allah ya faɗa kaga nan ya wannan shine ma'ana ta da wasu daga cikin malamai suka ce wasu malamai suka ce a wannan hadisin abu ne amma al-muradu bil khusus me ake nufi suka ce rayukan shahidai ake mana rayukan shahidai ana nufin su ne wato suke kai tsaye za su taba amma wanda ba shahidi ba za a a dinga nuna mata a gidan da mai dalilin suka ji hadisin da ban karanta da rasu mu ne gabata ai hadisin jahili idza mata ahadukum urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al janna fa min ahli al janna wa in kana min ahli al nar fa min ahli al nar zalati idan da yau bayar aka binne shi a kabari za a ci gaba da nuna masa hukumarsa safiya ne ya kafe na kabari wanda mun karanta cewa ran da wani bangare na gangan jiki za a nuna wasu suka ce ran za a ke nuna na fata gani sau da kaga kenan ba yana aljanna ba ne ran yana nan suka ce za a nuna masa safiya da yamma in ɗan aljanna ne zai gama ko masa aljanna suka ce wannan yana nuna kenan sauran mummunai ba su ne kan tseren su ne koma zuwa ga Duba a ƙarshen hadisi za zaci wannan shi ne makomarka har zuwa ranar da Allah zai tashe ka zuwa gari. Ina fata gani. Kenan sai zamo shahidai ake nufi a wannan hadisi waɗanda suka yi shahada suka mutu ta hanyar shahada Waɗanda ne kai tsaye rayukansu za su koma zuwa ga hankali. Menene dalili? ga ayan nan da muka karanta a baya wala ta saban nan ladhi da kutu fi sabilillahi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun da ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud an masa tambaya dangane da wannan tafsirin wannan aya bal ahya'u aka ce su shahidai rayayyu ne a wurin Allah sai in ce mun tambayi manzon Allah sallallahu su wasallam dangane da haka sai manzon Allah ya ce arwahuhum fi jawfi tsairin qudus لها قناديل مؤلفات العرش تنطلق من الجنة حيث تشاء حيث شاءت لنا جيرانكم su shahidai suna cikin kungin wasu tsuntsaye koraye shan waɗanda suna da gida a kan wasu manya-manyan fitilu cikin aljanna suna kai kawo su ci abin da suke so a cikin aljanna har zuwa ranar da Allah zai dawo da su zuwa ga rayuwar har ma suna wannan ali Allah maɗaukacin zarki zai musu tambaya sun mata awi ila cikin kalami fassala alaihim rabbuhum jibla'at ya Allah ya turka su zai yi qala da shi tastahula shay'an shin wannan rayuka da shanidai? kuna da sha'awar wani abu da za a yi fakalu sai su ce ayyu shay'in nashte kuma za mu sha'awa wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na ga muna yawo muna kewayawa cikin aljanna muna cin abin da muka ga dama ko muke biya fakan ba ana zalika salata marrat za a yi wannan su uku Allah zai ci wannan tambaya falamma ra'aw annahum lam yutrafu min an yusal yayin da waɗannan rayukan shahidi suka ga ana tambayar su sai su ce ya ya ubangiji nure an tawar da arwa a lafi a jisadina hatta ka kuta da fi sabi kamar wata ya mu abu dai muke zuwa Allah ka dawo da rayukan mu cikin gangan cikin mu koma duniya mu ƙara yin jihadi a kashi mu gara dawowa saboda darajar da فلما رأى أن ليس لهم حاجة yayin da aka ba su da wata bukatar da aka yi saboda dama dawowar duniya ba wanda zai dawo suka ce kaga wannan yana nuna rayukan mummunai waɗanda suka shahada kaɗai hadisin yake kuma wannan shine abin da malam ibnu abdulbar yake cewa fa hadha tasun yaqussu arwa ash-shuhada wannan nafsi ne kuma da ya keɓance rayukan shi da hadisai da yawa da suke cewa ruwahul shuhada fi hawasil zain mu fil janna haythu tasha kuma da muka karanta saboda haka nan mafi ingancin ma'anar wannan hadisi shine ana rukun rayukan shahidai waɗanda suka shahada a wurin yaki rayukan su sukan zamo tamkar sun ma'ana suna tattare da tsuntsaye suna kewayawa cikin aljanna suna cin abin da suka ga dama har zuwa ranar da Allah zai mai da su jikin gangar cikin masu wannan wannan shi ne ma'anar cewa wato rayayyu ne su ba masu ba ne a wurin Allah Allah ka ba mu shahada wannan hadisi yana nuna darajar wanda ya samu shahada wurin daga da. ko darajar samun shahada kuma ai mun yi bayani in ma baka samu shahada ba idan kai buri kai fata da kyakkyawan zuciya Allah ya ga daga cikakki Allah zai baka matsayin shi haka manzo ya ce man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqi duk wanda ya roki Allah Allah ya ba shahada da gaskiya har ranta ballaga Allah manazil ash-shahada Allah zai kai shi matsayin shahidiyar nagara wajen ba ta nan da rashi ko da kai shi kwanda sai ya fito kaga innamal a'malu binniya kyakkyawan niyya ta kan da wato mutum ya samu wata babbar daraja a wurin Allah Allah ya samu وحدثني عن amalikin عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبي هريرة من قال صلى الله عليه وسلم إلى شيء قال الله تبارك وتعالى ألا مدوك جنسك يلا شيء إذا أحب عبدي لقائي الذي إذن باوانا يسوع دواد أحببت لقاءه ni ma zan so in haɗe da shi Wani za wa idza kariha liqa'i idan bawa na ya kyamaci haduwa da ni baya so ya hadu da ni kare to liqa ni ma zan kyamaci haduwa da shi wannan hadisi imamu ahmad ya fata shi cikin muslim da imamu bukhari cikin kitabun tauhid babin da ke bayanin yuri tura yi bacci duka nama kuma ya rawaito shi ta wannan hanya da imam malik ya rawaito cikin wasa daga abin dinan daga aran daga abin hurairah haka nan imam bukhari ya fitar da wannan hadisi kuma cikin kitabun nika ta wata hanyar kuma a babun man ahabba lika Allah ahabba Allah lika ya rawaito kuma wannan hadisi daga Ubangiji ibn Sami da wata ruwaya kuma daga Abu Musa al-Ashari da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaga wannan magana ce ta manzana wacce ruwaya ta muwatta ta bukhari da ruwaya. hadisi ne kudusi Allah ne da kansa yake faɗa idan bawa na ya so haduwa da ni zan so haduwa da shi amma wannan ko magana ce ta manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yake son haduwa da Allah Allah ne so ya haɗu da shi wa man kari alika Allah wanda yake kyamar haduwa da Allah kare Allah liga abu Allah shi ma zai kyamaci haduwa ce kanan da Aisha bayan mazala ya faɗi wanda sai da na Aisha au ba su azwaji ko wata daga cikin matan manzala tace inna la nakrahu al-maut to ai manzala mu ba mu ya wanda da Allah Allah yana son addu'a da shi wanda ba ya san addu'a da Allah Allah ba ya san addu'a da shi ko ba zai ka da Allah ba zai kawo ko mu ba ma san mutuwa kira Allah ba ya san addu'a da mu kenan kana shi magana yake laisa zalika ba haka ake walakin sai dai abin da ake nufi al-mu'min shi mummuni idza idza hadara ul maut idan mutuwa ta halarta wa mun bushira bi ruwanin lahi wa karama. ya yi masa bishara da samun yardar Allah da karama da matsayi a wurin Allah to wannan bisharar da za a yi masa za a nuna masa makomarsa fa laysa ahabbu ilayhi mimma amama zai zama ba abin da ya fi so illa abin da yake kuma za a ga sanda zai koma ga Allah za ga yana murmushi wani ma kan kamar ya yake yana ta kamar ya juya yana kallon abu idan sana kallon abu kai ka ɗauka kai yake kallo ba kai yake kallo an nuna masa hukumarsa yana farin ciki sai zama a lokacin babu abin da yake so sai wannan abin da yake kan ga yana san haɗuwa da Allah a habba Allah ne ka shi ma sai Allah ya so haɗuwa da shi Allah ka samu da shi wa innal kafir shi kuma kafiri idan hudira idan shi ma ya zo gargara da azabar Allah da buɗe masa bala'i balai ta shekul akaraku ilai min ma amamu sai ya da Allah fakari Allahu abu Allah shi ma bai shi wannan shine abin da hadisi yake kenan kasantuwar dan adam yana kyamar mutuwa yanzu da shi cikin wannan hadisi Bin lokacin mutuwar da ta zo aka buɗa masa wancan zai da lokacin ko mutuwar amma yanzu nan ya kyamar mutuwa ba za ka mutu da wanda bai kuma shi kama ne ke cewa wa annal hadisi wannan hadisi ba ba a annabta inda ahli ilmi wurin malamai fi ma yu'a yu'ayiru al-mar'u inda huduri ajali ma'anar hadisi shine abin da ɗan adam zai gani yayin da mutum ba wai abin da yake kyama yanzu sun da yake karu a ma'anar hadisin san da mutuwa sun ruwa ɗan adam a lokacin idan ya ga irin abin da Allah ya na wa masu imani to a sai zama babu abin da yake so illa na yara domin ga sha buɗe mata fa'ida ra'a ama ya karau lam yuhibbu al-khuruja min da duniya? idan ya ga abin da baya so to zai zuwa ya fita da duniya bi duniya wala ka Allah ba zai so kuma ya haɗu da Allah so ima ayana bin ma yasiru idan saboda munin abin da ya gani kuma ita ce kuma. wai za ra'a ma yi in yi kuma abin da yake so Allah ya samu da ciki ahabba liqa Allah sai so haduwa da Allah wal ikramu ila rahmati da gaggawa zuwa ga rahmar Allah li husni ma ayana gushin saboda kyawun abin da ya gani kuma kai masa bishara wannan kuma shine abin da Abu Sa'adat Ibn al ya tabbatar yace al-muradu bi liqa'i Allah huna al gidan lahira ba wai wannan duniya Ina ba ta gani kenan dan dan adam yana gudun mutuwa yanzu bai shiga cikin wanda yake kyamar haduwa da Allah amma sanda mutuwarsa ta zo idan mai imani ne zai so haduwa da Allah saboda abin da ya idan mara imani ne Allah ya kiyashe mu zai kyamace haduwa da Allah saboda abin da ya wannan hadisi yana karantar da mu fa'idoji masu yawa fa'ida ta farko yana nuna Allah madaukakin sarki yakan fara ne ko wanzan Allah a cikin al'amuran da yakan fara ne da mutanen kwarai da ma'abuta kai saboda dare darajar su ko da ko masharantar su yana nuna al-bada'atu bi ahli al-khairi fi dhikr in za ka tashi an mata abu ka fara kawo masu alkhairi li sharafi saboda daraji wa in ka da hadu sharri afdal ko da kuma sharrantar su suka yi me yasa da manzo Allah ya tashi bayani ya zuwa ya ambata mafi ya alkhairi idan abban idan mana habba liqa Allah ahabba Allah shi ma a hadisin da Allah ya man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'a abu na biyu hadisin yana nuna mana cewa annan za su min jinsil am Allah yana hutun sakayya ne da gurgurin jinsin da an ya aikata Mana ana saka wa dan adam ne ya yi mutuwarsa da irin jinsin abin da ya aikata a duniya saboda ne, adam na buga hadisin sabanin mahabba bin mahabba wal karaha bin karaha zana ya haɗa soyayya da soyayya wanda ya so haɗuwa da Allah Allah zai so haɗuwa da shi Allah ya ce wanda ya so haɗuwa da ni zan so haɗuwa da shi sannan an haɗa kuma kiyayya da kiyayya wanda ya kyamaci haɗuwa da Allah Allah zai kyamaci haɗuwa Allah kiyaye wannan yana nuna aljaza'u min jinsil amal ko Qur'ani ya tabbatar da haka wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكما يجب كتابة با سيرو كتابة من قال من نفذ عن قربة من قرب الدنيا وده يا مؤمني bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya me sakamakon nafasa Allah alwa qurbatan min qurab yawm al-qiyamah shi magana yayi masa bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya kaga al jazao min ana wa dan adam kai ne daga jinsin abin da ya aikata ko da yake sakayyar ubangiji ta fi kasa. domin ka yayi masa bakin cikin duniya ko bakin cikin lahira aka yayi ba da damuwar duniya da ta lahira wajen su zama tashin hankali ta lahira abu na uku yana nuna cewa mummune za su ga ubangiji za su gani ubangiji yadda wasu malamin suna ganin a ah, wannan ba yana nuna ganin ubangiji ne kai saboda ce man ahabba liƙa Allah ahabba la liƙa amma duk wanda ya haɗu da Allah ta'ala sai ga yau mai yawma na nadira ila na nadira abu na hudu hadisin yana nuna cewa jin mutumin da ya zo mutuwa an muqtadir wanda ya zo kan gara-garar mutuwa idan wata alama ta farin ciki ta bayyana gare shi wannan dalili ne da yake nuna cewa an masa bishara da alheri kaga zai so wani zai gaina da murmushi wani kaga fuskar ta ta yi aski tana sheki kamar wani zamanin ba ka bane wani zai ga an aka wanda ya zai ga mushi wani za ga yanayinsa ya yi kyau wannan alama ce ta cewa an masa bishara da ko da ba ka ji wani abu wanda ba da mai suka ce kuma kishi da haka shi ma yana nuna shi wani zai mutu zaga yana fulge-fulge yana iyo wani sai an kulle daki wani kaga yana kururuwa an nuna masa mummunan Allah kiya shi mu Allah ya sani abu na biyar yana nuna cewa so mutum ya so haɗuwa da Allah bai shiga karkashin hani akan goro mutuwa bai shiga karkashin wani ina ba ta gani kuma ya hada mutum ya goro mutuwa to san haɗuwa da Allah baya bai shiga wani domin san haɗuwa da Allah daban goro mutuwa kuma daban goro mutuwa an hana domin za ka samu da yawa mai gorin ya mutu bala'i ya shiga wani ma sai yi ya kashe kansa ba ka bane ko kuma shi shi kawai wanda ya mutu ba da wannan rayuwar saboda yana cikin matsatsi na ne na rayuwa to na annabi ya hana har ce don wata larura ko cuta ko wahala ko talauci ya samu tun kare zo in ya zama ma sai zo da tsiyayi ce ba Allah ya ce Allahumma ahyini ma kanat al-ayatu khayr Allah karani idan rayuwar ce tufa wata waffani ka karɓi rayuwar daɗi za ka na kilo kwato kai idan mutuwar ce don baka sani ba ta yi wannan duniyar da kake ciki yanzu kake ganin a wasa kake to aka nuno wani ma can aka nuno ma can wanda zan so ne ta yi jinkirin zai saka gyara ne shi za ka biya ala shi ka ba nan da biyu Allah ya san canci ta bana sai dauke ka in nan a yanzu ta fi maka can zai a baka Duka ka gyara aiki amma san haduwa da Allah ya shiga wannan domin bawa yana sanya hadu da Allah ko da ba tare da ya burin mutuwa dan ne gwargwadon matsayinsa da ƙaunarsa da ibadinsa ga Allah abu na bakwai wannan hadisi yana nuna mana cewa babu wanda zai ga Allah ta'ala zai bayan yau bayan ya koma ga Allah idan mutum ya fito maka yake yanzu yana iya ganin Allah ƙarya yi sai ya koma zuwa Allah wanda wata ba za ya tabbatar babu wanda zai ga ubangijinsa sai ya koma zuwa Allah dan mai mana ni liga Allah a habba Allah ga kaga lokacin ne zai hadu da Allah ta'ala bayan ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka azurta mu da wannan alkhairi

kyau ga gane da waɗancan ayoyi shi alfa'ani da ba ka wannan ne da gaba ɗaya gaba ɗaya na wata da karanta ta Allah da ita amma akwai wani da malamai kan ana iya karantawa a domin samun waraka ɗin musamman daga abin ne ya shafi fi'ili da makarantar na asibitin mai hajjar cikin fashin bari ya yi dogon bayani na abin da ya rawato daga wasu cikin tafi'ai da kuma sahabban alaihi sallallahu alaihi wasallam na ana iya amfani da ganyen magarya guda bakwai a duka zuwa a ruwa karanta ayatul kursi wa baraki nasi sauran makamancin waɗanda ana iya karanta su a ciki wucin na shiga a sha kuma a wanki ana a shafi shi kuma Allah mai zuke da ne wa kan da dan adam to da ka waɗannan su ne kana iya karanta kawai ko lokacin da ba yake da nasu da ayatu kana iya karanta suratul baqara ko sai da cikin suratul baqara kana iya karanta ayoyi da suke magana a kan sihiri kamar ta suratul awa? ana musa ma ji su da sai inna ma'a al-sami wannan cikin ah, wato a suratu yunus da kuma wancan ta suratu arab a wani sa an kusan jirin gano amman da bai wasu lalani rabbi musa wa aro da wancan ta a wato suratu za'a inda masana hukai da sahiyar wala yi kulle masahiyar wa haifa ko da ba su kan ba ma kamar yadda na faɗa wanda ke da nasu suna iya wadatarwa da annan kana yin karanta kuma addu'o'i da annabi yake yin domin wasa فزال يمكن كان الدين بقى رب الله اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما جمهورية يا مكة مكية نوح صلى الله عليه وسلم بسم الله يهديك من كل داء يؤذيك ومن كل عين حاسد الله يشفيك يا أخويا عثمان بن أبي الآن ba ya da lafiya ce ka dora hannunka na dama inda yake mashi ka ce bismillahi shahu sannan ka faɗi wannan zikiri su bakwai أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما عزيز في a وأحاسيه shi kuma na yasa maka mutuntuwa sau da ka kowannan kowannan ruwan da kai za ka iya samun haka za mu haɗu dangane da cewa ma isan da musulmi ba da ya rasu kuma wasu suna masa wanka shi yana iya shiga idan an samu waɗanda ba musulmi ba yan wanda sun masa wanka ma'ana sun shirya shi sun je sun masa jana'iza irin jasu a nan kuma ruwan matsala inda ba a samu mai masa bane tun da babanka ne dole ne kai masa kuma ka je ka binne shi a wancan makaranta ta ba idan ka samu waɗanda wato suka yi masa yan uwan da waɗanda ba musulmi ba to kai a nan an ɗauki ba amma da a ce ba a samu ba to kai tun da ɗansa ne ya zama dole a kanka yana daga hakkin sa a kan ka kai lokacin da kuma Talib ya rasu ya rasu a kan musulunci ba wanda ya wasu sai na Ali ya ce ya je masa jana'iza ya ce me yasa saboda ɗansa ne akwai hakki yi yanzu a kanka amma tun da ka ci wasu sun ko da ba baka shiga ba ba ku Allah

ya halitta a kun kunne wanda kusan nama da malamai wa rubuci a Imam Bukhari albabi ya babu likimanin da da kunne sai mi kaga hadisin ranar iyu bayan maza da ya gama kuɗi da maza ya tafi gurin mata ya wasu hudu ba ya umarce su da yau sadaka saboda ya gama biyanci ya wuta mata ne sai mai ruwa ya yi abin sai ya gama mata suna miƙa hannun wurin kunnuwar kamar da su wurin kunnayensu na gwal da azurfa suna zubawa a kan wannan bargo da gida mai shimfiɗa ana haɗa tsanakai wannan shi nuna da ba a buɗe kunnan ba ai ba za a saka kunnan mabalanta na ya zauna sauran kahutun kunne ku laifi a irin kayan cikin ta a tufatul da ya ahkamil mawdu idan aka yi yawan rundunar malamai ma dai mafi rinja maganar malamai shi ya halatta da shi a huda ko da jariri ya ce a huda masa wato kunni ko da jariri ya ce shiga cikin abin da aka hana mafi da wasu malamai na ganin wai yana cikin akwai nau'i na azabtarwa amma ya halatta ma yawan jariri shi kuma kuma zana yawan jikokin da zai suna da ra'ayi na bakwai ake musa da hasan da wasu saraka duka aka ya hana to gani da aiki shi ma babu wani abu da ya hana a huda aiki ya danganta al'ada to da ka sai a kalli idan aini ba za su janyo wata musada ba in ba za su janyo kuma babu da fita idan kuma a'a an tsinci kai a wani yanayi wanda masu yin a wani yankin ana musu wani irin kallo domin akwai yankin da wasu suna yi yanzu misali a bare bari da sauran shi wanda sauran da ake suna yi su a can ba wani abu bane sauran ka dan kayi ba matsala amma a wani wurin kuma za ka samu wani wuraren kuma zai ga ana wa mai sa abin da hanci da irin mai fiƙe gira ɗin nan ana musu wani irin kallo duk da fiƙe gira na ba na biya ana to idan ya zama ana ma kallon wani abu daban na cewa kuma mutanen gwari ne suke ba sa'ayin wannan gwarin ba a yi ba domin gudun wannan a nan ba kamar yin wani kwamon ne ai kaga lokacin da kawai yawa suka da suna yin kwalkwam su ne kan sudin suka dai a wancan lokacin wasu daga cikin malamai da suka ce makaruku ne bai kamata a yi ba dole a lokacin in kai ya dinga maka kallon kai ma ba kawari sai suka hanta. to shi ma na su kana irin wannan a wurin da wannan abin ya zo wannan karanci zai shiga ba wanda ke haramci ba ina ba ta gani saboda an asali bara'atun asliya ya halatta alami wallahu a'lam to rayuwar banza wannan dogon magana a rayuwa ce wanda take ita ba rayuwar mutuwa ba rayuwar mai rai ba ina ba ta gani ga dai mun ji wasu da kadan daga shi a ina ga wani dogon bayani ne amma ni za mu yi wani lokaci ma idan da na musamman a kai amma yanzu muka ji za mu yi dogon bayani za mu cinye lokacin amma dai ƙa'ida da wajen dama ya zama ma'anoni kamar guda nawa da yana anan da babu shi amma ransa yana ya tafi zarbuka min bani adama don zuhurin zuriyar taho wa shi shaɗar ma'ana a sai ba na su shi shigo rayuwa ta biyu ita ce wannan rayuwa ta duniya to ne shi shigo wata rayuwa ta uku shi ne rayuwar da take tsakanin duniya da lahira shi ne hayatul barzakhiyya sannan kuma sai rayuwar lahira wannan ita ce rayuwa ta ƙarshe da kuma ita ce rayuwa ta ƙarshe wadda ka rayuwa ta barzahu tana da lokaci da rayuwar ta duniya akan samu jin ni'ima da jin daɗi kuma da yanzu nan mun yi bayani ran ne zai ji daɗi kuma hankan bai jiki ran ne zai sha azaba ko kan bai jiki wani dogo magana ce shi za ta ce mu bari mai yiwa amma wanda idan mun zo darussa da suka shafi wato wannan bani insha Allah ba ta so wallahi ba yaran yaran abokan na da ran kullum Allah ya kuma marasa lafiya na gida da da rahama Allah ta mutu karke da imani Allah ba lafiya lafiya Allah ka zaɓa shugabanni na gari a waɗanda zaɓuɓɓuka da muke tunkara ya wanda zai zama rahama al'umma Allah ka bashi Allah wanda Allah in yana kai ma Allah ka kwace Allah ya ɗaukace sarki waɗanda suke kwanciya da hankalin al'umma masu shiriwa cikin su Allah ka shirye su waɗanda ba za su shirye ba Allah ya ɗaukace ka rura mala'ika a kan su Allah ka mai da musibar su a kan su Allah ka kare bayan ka daga musibar su yan uwanmu da aka kama Allah ka kubutar da su Allah ka dawo da su cikin iyalan su cikin aminci ya Allah ka da ka jarrabe mu Allah ka amince da mu a gidajen mu da hanyoyin mu da unguwannin mu Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم